yau asabar uku ga watan sha'aban ijar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da takwas daidai da 29 tara ga watan Afril shekara ta dubu biyu da sha bakwai wannan shine kasan na tara daga cikin jerin giyan kasosuwan karatun littafin tesirul wahab fi ilaji zahirtul irhab على ضوء السنة والكتاب تشخيص الداء ووصف الدواء واللفن معالي الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس الرئيس العام لشؤون مسجد الحرام ومسجد النبوي إمام وخطيب المسجد الحرام الله مدوكين سركي مي ساكيا الخيري wannan littafi kamar yadda muka sani yana mana bayani dangane da hanyoyin da za a bi wajen magance bala'i da musiban duniya na yau ma'ana ta'addanci da fitina irin na khawarij da wasu abubuwan da ke faruwa da suke makalewa cikin waɗannan rigunar wanda ba su ba ne an gano wannan da kyau ko malam ya ɗauko mana bayanan abubuwan da ya kamata kuma ya dace a ce shugabanni sun yi ƙoƙari sun yi wanda idan suka yi waɗannan abubuwan labarin ta'addanci ma ba za a ji shi ba ballantana ya faru har ya buwaye jama'a kwata-kwata ma ba zai faru ba to bayan da malaye lissafo wasu daga cikin waɗannan abubuwan su ya ce wa tilkal hayatiya hayatiyya wasiwaha kun waɗannan abubuwan to su ne waɗanda suke ƙarfafan ɓantsa da asalin rayuwa da kuma ma wasu abubuwan da ma ba ambata ba wanda nan gaba za a ambace su muddin abin da muka ambata a baya shugabanni suka tsaya suka yi su keke da keke to sun yi abin da zai karfafa rayuwar al'umma wannan al'amarin ta'addancin sai dai zama labari to irin waɗannan abubuwan malai ce ma ya tsolo zikiruhu in aka ce sai an ambace su to abin zai yi tsawo an gani ya tsolo zikiruhu ambatan shi zai yi tsawo saboda haka shugabanni su kula da waɗanda aka faɗa da wanda za a zo a faɗi nan gaba domin ba lissafo matsalolin kaɗai wanda su suka haifar da ta'addancin za a ta yi ba domin gaskiya wannan sakaci da abin da shugabanni suka yi al'umma suna cikin halin wahala da yunwa da kunci da wahalar rayuwa ta yau wala shi ya saka cikin wannan fitinar malam sai yake cewa qaddamahu nabiyullahi ibrahim fi du'a'ihi waɗannan abubuwan da su ne abin da ke tabbatar da rayuwa kuma su karfafa rayuwan annabi ibrahim ya gabatar da shi a cikin muƙaddimar addu'an shi wata darru'atihi alaihi da kuma irin yadda ya kankan da kai ya mika kokon barin shi Allah wa ala nabi malici alaihi wa ala nabiyina assalatu wassalam tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da kuma annabinmu qala Allah tabaraka wa ta'ala Allah madaukin sarki ce annabi Ibrahim ya yi addu'a da cewa wa is qala ibrahim rabbi ja'al haza baladan aminan Allah ka sanya wannan gari na makka gari ne wanda zai raye cikin aminci kaji matakin barko kenan yanzu baka cikin kwanciyar hankali kana cikin musiba aka baka tsire zaka ji garfi da daɗin tsiran nan hmm kashin ta ba ka manta inda yake to yana daga cikin shugabanci sai an tabbatar da aminci cikin al'umma kuma kakkare na wai matsala iri kaza da ke faruwa komi sai an hana komi hatta wannan yawa cewa can banza da 'ya'yan musulmi 'yan mata da samari suke suna fasikanci iri-iri sai an hana wannan abu domin babu uban da zai so a ce gashi an kama 'yan shi fasika ne har abada aminci ya kare ga wannan uba amma me ya saka ta wannan abu? mun fadi a baya an gano wannan babu mahaifin da zai so a ce ga ɗan shi an kama shi mashayi ne yana ɓata 'ya'yan mutane yana ɗauke-ɗauke an gani idan ka ji iyaye sun koma suna goyon bayan 'ya'yansu bayan sun san 'ya'yan nasu ba mutanen kirki ba ne suna ɗiban kayan jama'a eh to wallahi al'azim abin da ke haifar da wannan talauci ne yi musu yankan ƙauna don in kaga uwa an kama ɗanta ɓarawo ne ta je ta belin shi ko akwai abin da yake kawo mata ne ya kawo da kusan wannan ina ta kauce ma faɗin wannan amma lokaci ya yi na faɗa akwai abin da yake kawo mata ne ba wa in yi satan zai ce mama ga abinda na sato ke kuma ja kasa bukatunta ne da kullum yana yi to in an kama shi ya satan ko ta san satan yake za ta kare shi za ta yi belin shi amma yau ta san tana samun rayuwa cikin sauki za ta goyi bayan wannan bannan yana samun rayuwa cikin sauki zai yi wannan bannan al'umma za a zauna cikin aminci ko ba a zauna ba Allah sai hana wannan abubuwa da yawa daga cikin iyaye sun san ƴaƴansu ƴan mata fasikai ne karuwai ne zina suke zuwa suke suke samu abin da suke kawo musu sun sani amma talauci ya sa su suka yi da wancan fasikancin da wancan lalacewan tarbiyyar da wannan ɗauka-ɗaukan da suke ɗauko kansu na musiba sun yadda sun amince saboda mugun talauci jama'a haka ne ko ba haka bane shi yasa annabi ibrahim da ya yi addu'an aminci sai ce warzuk ahalahu min samarat Allah ka azarta mutanen wannan gari da abinci in ka ji an nemi samarat lemu ayaba apple wa wa abinci ya koshi an samu abinci an koshi ne mun gano wannan to Allah annabi Ibrahim ya roƙe shi da cewa a samar masu da samarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir wanda ya imani cikin da Allah da ran tashin alkiyama ya samu sassauci 200 bisa 100 yanzu an waye gari garin Makka da Madina duk musulmi ne kuma ka je ka ga yadda suke cikin aminci sakamakon wannan addu'a na annabi Ibrahim sakamakon tsayi wanda suke akan bin dokokin Allah da kare haƙƙin bil'adama jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ku? ma'ala ya ce ha ma a takarimi a shari'a lil insan duk da irin yadda shari'ar musulunci ta girmama ɗan adam wa mu'amalatan mu'amalatan waslokan irin yadda shari'ar musulunci take mu'amalantan ɗan adam da yanda tsarin ta yake yin daidai da tunanin shi da hankalin shi wa naf'an da kuma zuwa mai da amfani wata kadiran da kuma kimanta shi da martaba shi jama kun ga wannan shine tsarin da ya kamata a gudanar da gwamnati in aka yi haka ta'addanci ba zai samu ba dole ne ya kasance hukuma tana mu'amalantar dan adam mu'amala da yadda hankalin shi da wayen shi da ilimin shi yake isa sayyidina ali yake cewa an umarce mu mu gudanar da al'umma gwargwadon yadda za su gane gwargwadon yadda za su fahimta idan ka je ƙauyen ƙayo da 'ya'yansu ba su taɓa zuwa sakandare ba ka ce za ka yi masu bayanin da ake tara da katira a jami'a ake masu ku ka zama wawa ba ka gudanar da mutane iri ɗaya idan kun zauna kun zauna a taron ku na majalisar jiha ko na ƙasa kun yi magana ku to in kuka fito za ku yi ma mutane jawabi ku samu mai hankali da kan gado in kuma shugaban na da natsuwa in zai yi kotu ya san kalmomin da zai magana da talaka don ya sa a cikin talaka wannan akwai wanda sun girma uban shi ma haka ne suna jin wata magana ce wannan yaran allah ya tsine mai albarka mun zaɓe shi ne mana haka kaga wannan tsino sai ta bi shi wallahi sai ka san magana da gaya mashi yanzu shi mai tsinon kuma ya shiga bala'i da bai halatta ya tsine ma shugaban shi ba kuma ya yi jama'a kun gane wannan magana da kyau sannan a mataki na gaba wajibin shi ne ya kalli abin da ba zai matsa ma rayuwarsu ba domin a cikin inda yake mulka da inda jawabin shi zai je ina fatan hadda ƙauyuka yi eh ya san ƙauyawa yadda ake magana da su dabban da yadda ake magana da 'yan birni inda ake magana da waɗanda suke rayuwa a geto daban da inda ake magana da wanda ke rayuwa a GRA haka ne kaka ta san haka a getan ma yadda mai kudi zai dauke maganan daban da yanda wanda yake rayuwa da kyar zai iya jinta ya ɗauke ta dole ne sai shugaba ya zama yana da kan garo da tsari shi sa shugaba na arziki ba a san shi yawaita magana an gane ba a san shi yawaita magana in ga shugaba ya yawaita surutu ko to sakare ne magana kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan yake yi ina fatan mun gano wannan da kyau amma ba ga mutum kawai ya naɗa kanshi da ganmu duk inda surutu yake nan yana magana yadda ka san suda ku cire shi ku aje shi gefe jiya ta surutun da 'yan siyasa haka ya kamata idan mai martaba mai mutunci irin wannan ba komai yake sa bakin shi a ciki ba ina fatan mun gano wannan da kyau ba komai yake sa bakin shi a ciki ba akwai abin da babu ruwan shi da shi ko da ruwan shi sai ya sa wasu su yi amma ba shi ba an gano wannan ya yana da tim na wata kungiya da ya kafa wanda ba a san alakan shi da su ba wanda abu na faruwa sai ya sa su yi in an je taron manya sai shi to ku ji abin da suwa na suka faɗi ba sai kara wannan a taron isu isu amma shugaba ya je a sashi a facebook a sashi a twitter ya je jawabi ya ɓarko maganan da yaro talaka jahili zai yarɓa magana ya faɗi kaza duk bai kamata shugabanni zama suna wannan a shugabanci na tsari na islama shi sa annabi ya zama ya fi kowa fasaha kuwa afsahu man na ƙaƙa bizzat kun gano wannan da kyau ku in yi magana dole za ka ji kai wannan sunan shi rasulullahi da duk wanda ya zama shugaba haka ake sun shi zama ya iya ya iya tsari ba kana magana ka ɗauki kowa sakare ba ne maganan ka ce ita ce kaɗai abin da ya kamata ya aiki da ta a kalle ta so da kai a dole mai tunani ne da hangen nesa kar wanda ya wannan in ko kai ko za ka sha mamaki allah maɗaukin sarki ya kyauta ya ce wa Hifzal li huquqihi sannan duk wani haƙƙi na talaka fa sai shugaba ya tsare shi duka duka duk wani haƙƙin shi sai an tsare mashi shi tsab kada a ɗauki waɗanda za su zama suna gudanar da aikin gwamnati ya zama suna wahalar da talaka ba san alfarman shi ba ya zai ce masa jama'a kun ga abinci ma fa da kyar na samu da Allah wannan abin da kuka zo da shi ku bar shi sai zuwa lokaci sai to ba matsala fa nazaratun ila maisara haka ake matalaka amma baka ji labarin doka ba e sai ya aiki akan ka yau yau dinnan nan kaje sai ka ce su suka yi ka to wannan abin in ya tunzura ka za ka shiga gida kana faɗi ƙila gaban iyalanka hankalinka da hankalin matanka in sun iya shanye wannan sun ɗauke shi kar ka ɗauka ƙaramin ɗanka in yaji zai iya ɗauke wannan abubuwan in ya fita dandali wajen tattaunawa isu isu wannan ya ce shi ma an tozarta su wannan ya ce shi ma an wulakanta su wannan ya ce an maskara sai shaidan ya ce to kurama mana jama'a mun gano wannan da kyau ku ɗauki mataki mana dan me ba zai shirya masu wata ƴar ƙaraman darin nadawa a cikinsa ba daga nan sai fara harzuka matasan nan ya fara tunzara su sai kaga sun koma suna dan maganganu sai ga mutanen irinsu a wata unguwa su ma masa haka Wadancan su ma a wancan yanki an masa haka sai ka rasa gane yadda aka yi suka haɗu shaɗan ne yuhi ba'aduhum ila ba'adin zukhrifal qawli gurura musamman yanzu ma akwai wannan tashar da suke kira wai tashan sadar da zumunci kan kai haka sai su haɗa tsiyan da waɗancan da suke taruwa a ɗakin can a wancan wajen wai su gwamnati ko sun bar zaman lafiya ko waɗannan da aka kasa kiyaye haƙƙinsu ko sai sun tada musu da fitina ina fatan kun gano wannan kuma wannan abin ko kakko ɗauka sai inda talakawa kaɗai suke mafi yawancin wasu tsiyen da ake shirya da 'ya'yan manyan ake yin shi kuma sannan manyan da su kan za ka zo ka ji a cikin karatun yau ko kuma na mako mai zuwa za ka ji akwai masu rura wannan abin cikin manyan ne don suke sponsorin yasa matsa da bincike abu dai zai bayyana allah maraukin sarki ya sa mu dace to sai mala ya ci wa ismatan lidamihi sannan duk abin da za a yi a zo da abin da zai ba da kariya ga jinin dan adam is bil insan ya amurul kawai saboda duniyan nan ba a iya rayar da ya ta zauna sai da dan adam in ba dan adam na akwai abin da zaka iya yi to dan me zaka matsa mashi duk ka gama yin titin in ba dan adam din da zai hau mai amfanin ta me yasa baka je dajin falgora kai ba ko a je dajin yankari kun gano wannan da kyau ku amma ake a cikin jama'a ashe ana yi ne dan wa dan su jama'an su amfana jama'ar annabi kuna gano wannan da kyau ku to sai malam ya ce wata timmu masalihul ibad ta hanyar kula da waɗannan abubuwa ne maslahohi na bayi ke cika tsab watan ta zimu hayatihim sai rayuwarsu sai zama ya tsari cikin tsari ƙalallahu azza wa jal allah maɗaukin sarki ce walakar karramna bani adam haƙiƙa mun mutunta mun karrama mun kimanta mun mutunta bil'adama wanda ya yi shi ya faɗa haka a kan shi who are you an zaɓe ka shekara hudu ne ba kamar hawa tasi ne inda aka zo bus stop baka sauka bako sai ka ƙara kuɗi haka ne shekara hudu na yi to an iso bus stop in kana son ka ci gaba ko sai jakanka ta motsa haka to irin wannan mulkin na je kana yi ka shi na ka matsa matalakan wanda allah da ya yi shi ya ce ya girmama shi ima waɗannan abubuwan ba daidai ba ne wanda ake yin su kuma shawaran da muke badawa shugabanni kas su kalli ko su ji waɗannan bayanan sai kama ana wulaƙanta su ana gaya muku matsalan da wanda Allah ya kimanta shi in ka ta shi ko sai ya shirya maka tsiya ta karkashin ƙasa an gano wannan da kyau ku a baya ba mu ba da shawarar yadda ya kamata a yi da barayin shanu ba don an daidaita da su sun aje makamai ko sun yi kaza ko ai an yi matsala ai har yanzu an kashe macijin ba a sara kanshi ba in aka haka sai a sai shanin sai a ba su sai su gaba da kiwo a samu kuɗi a ba suna sana'a suna kiwo ba za su ƙara yi ba amma har yau wa platin in yi wuce ga shanu ija tun yana haka wani zai shiga ruwa ba mu koma ruwa ba daga nasu koma amma ya ga yana da shanu guda 20 da a gidansu bai da ko guda uku wallahi ba zai so a yi wancan abun ba ina fatan kun gano wannan da kyau duk musulunci yana da yadda zai yi da kowa to amma an raina musuluncin ne wasu ma sun ce malaman musulunci ma ba abin da za su iya kawo masu wanda za su amfana in ba rudani ba Allah madaukin sarki ya sa mu dace shine sai mala yace wa hamalnahum fil barri wal bahr jin da muka ɗauki ɗan adam yake yawo a tudu da teku Allah kenan kaga waɗannan motocin da Allah ya kaddara su samu da waɗannan kekunan da babura da jiragen ƙasa da jiragen sama wallahi Allah ya yi ne don ya girmama ɗan adam ya hutar da shi in ba ɗan adam ba ba wanda zai haɗa jirgin ruwa ya shiga a tafi lafiya lo Allah ya ba ruwa katta nutsar da jirgin ruwa ne Allah ya sawar ɗan adam ya shiga da kayan amfanin shi in ba don wannan ba Allah ba zai bar kawai ka ɗora wani katako a kan ruwa ka haye ka tafi ba Allah ba zai bar wannan ba kana hawa zai nutse da kai jama'a mun gano wannan wallahi saboda kawai dan adam ya mora ni in dan adam aka waye gari ya daina cin moriyan abin da ake a teku gaba ɗaya ko ba wanda zai ƙara ɗora ma jirgin ruwa kaya ya tsaya wallahi zai nutse yanzu Allah da ya dan adam yi wannan ayyukan saboda amfanin dan adam kai ka zo kawai don ka samu mulkin jeka ka na yi ka kan matsa ma dan adam za mu maka kaza za mu maka kaza za mu doka iri kaza za mu kaza za mu ka sai ka ce in ya hau kujeran daga nan shikenan kuma ila mutanadi. ba a haka dan abin tausayi duk waɗannan masu zara irin da barazanan iskan ko ka jira su nan da shekaru shida masu zuwa sai sun zama abin tausayi cikin talakawa inda sai an tsare masa hanya su wuce su za a tsare wasu su wuce me yana ka na takura mu talaka hmm? yanzu ne amfanin yau ga wasu yi mulki sun sauka talakawa na binsu da zagi da jifa ne amfanin wannan mutum da aka fara wannan abin ku to ka ce allah ya kyauta wallahi ba malamin da zai iya wani wa'azi wannan abin ya tsaya sai dai Allah tun kafin abin ya faru a yankin ku ku san yadda za ku gyara zamanku da gudanarwanku eh kafin wannan musibin ta zama abin da za ta zama dan yanzu waɗannan da ake jifa ake kaza kokari za su su koma gefe su fitar da yan daba yanda idan masu jifan sun yunkuro yan daban su ma za su yunkuro kaga yanzu an yi maganin boko haram a wani hannu da masu satin shanu da masu garkuwa da mutane in ma ya wa an yi maganin kenan to nan kuma cikin gari gashi an haifar da wata karamar boko haram saboda in aka jefe su wancan za su dauki mataki za a yi karan battan makamai su shugabannin za su tafi za su haifar da barazanin ta'addanci tsakanin talakawa isu isu jama mutanen sun taba zama alheri kenan kuma wannan abin da na faɗi ko ku rubuta ku aji abin da wannan fitina yake haifarwa kenan dan adam ba a wulakanta shi dan adam ba a tozarta shi duk wanda ya san za a yi mai irin wannan cin mutuncin zuwa ya kamata yi ya zauna da wakilan mutanen nan me ya kamata a yi cikin mutunci da muka ba da shawara a karatunmu na magana akan shugabancin can cikin mutunci masu ba san wannan ba mala ya ce akhil kare ilkarim ya kai ɗan uwa mai karatu ko mai sauran karatu mai girma mai mutunci da daraja ka sani wa min kadayal asar al-mu'arriqa allati ramatil insaniya bi shararin kalkasar ya ce ka sani yana daga cikin ishu al'asar ishu na duniya baki daya qadiyya wanda ya damu duniya a ko'ina a yau al-mu'arriqa wanda wannan abin yana girgiza amincin duk wani bil'adama allati ramatil insaniya wanda wannan musiban yana tumbudi ga ɗan adam bisharin da wani irin tartsatsi na wuta kalkasar yadda kasan wasu manyan gine-gine mana wuta ne yake tumbudi yake tarfatsi wanda baka san inda san zai sako maka ba in ka ce a wuri kaza ake ku ka shirya zai zo wurin in ka ce kabila kaza ne ka shirya zai zo in ka ce addini kaza ne ka shirya yana tafi a inda addini ke sabanin wancan ita shine bala'in duniya a yau wasdala bihal alam kuma wannan abin yayi na so ko'ina a duniya wala ta zalu ta jirru alaihi minal wailat warrazaya ma نواس lahu yace kun ga wannan bala'in wala ta zaru wala ta zalu ta jirru alaihi ba zai gushe ba yana jawo ma al'umma minal wailat bona da musiba iri-iri warrazaya da bala'o'i da musibobi wanda mata biyabdu lahu nawasil wildan za ga ƙananan yara sun fara furfurewa wadda musiban shi yawon ya ji alul wildana shi ba ai musiban lahira ya sa yara furfura yanzu ga ka ne sai ka ce sannu yaya haka sau da talauci da kunci da rashin rayuwa mai kyau yaƙi da zaman ɗarɗar da firgici da razani ya shi ne fitinan ta'addancin da ya taso mutane a yau a duniya hiya ma'ala ya ce wannan fitina shi ne ƙadiyyatul irhab ƙadiyya na ta'addanci watafjir da ta da bama-bamai li'ir'ab saboda harzikawa da tsoratawa da tunzara al'umma wa bassil khawfi wal hala'i da yada tsoro da razani cikin al'umma walittirabi da zaman ɗarɗar walfaza'i da firgici fi kasirin min al'aqatar a mafi yawancin garuruwa da yankuna na duniya karka ce yanzu ai an ta sabo kwaran waje ɗaya ne yanzu ba sa cikin garuruwa ba sa cikin kaza ba ka da hankali ba ka san me kake yi ba har yi akwai wuta a ƙasa an gane wannan da ke ku shi dai akwai sauran ɓarɓashin su a wani waje ku. to Allah shi kyauta dama bala'in kai ya faru in ya faru addu'a da kuma bin matakan magance shi shine malam sudaisi ya ce wannan shine bala'in duniya gaba ɗaya a yau yanzu ga cikin wannan mukaddima an fara tunkaran wurin inda za a wa inna zalikal fikar kun ga tunanin ta'addanci da ya shiga cikin mutane almutanami wanda wannan tunani na ta'addanci wanda ya mai da al'umma baya al-mas'ur wanda ake ƙara rura shi an gani duk al'umman da ta yadda ta'addanci ya shigo su ko to zai sa al'umman nan bacci al'umman ta koma baya kalli duk inda ake rikicin ta'addancin nan al'umman ta koma baya sannan a gefe guda akwai waɗanda suke su ne almusa'ir mun gane almas'ur waɗanda su ne suke mai rura wannan wutan da a zazzala shi akwai masu wannan abu amma malam zai faɗe su a cikin littafin nan almusadimu li shari'atul islam kuma an kirkiri wannan abun ne da mara mai baya a gefe ɗaya don a rushe shari'ar musulunci wa rahmatiha irin tausayi da tausasawan shari'ar musulunci a waye gari an ga bayanta wa ahkamiha da tsare-tsaren shari'ar musulunci a waye gari ba su wa maqasidiha da manyan manufofin shari'ar musulunci a waye gari an ga wa hidayatiha da irin yadda shari'ar musulunci ke shiryar da al'umma zuwa ga tarba ta kwarai a waye gari an dammara su kenan ta'addanci a duk da ya fara cin al'umman musulmi kun ji ta'adin da yake ma shari'ar Allah amma za ka ji to kuma ya musulmi suke cikin abin malam zai gaya maka yadda ake farauto su da yaudaro su kuma mun faɗi wasu a baya miyagun shugabanni zalunci kama karya ƙin jin tausayinsu ƙin yafe musu ƙin kaza ƙin kaza da yana haifar da wannan abu malin ya ce almonawi ilu kulli kiyamil khairi walwai'am wannan ta'addancin yana rushewa da zaizaye duk wani ginshiki na alkhairi da kowace katanga aka tsayar na gina al'umma a rayuwarsu in ta'addanci ya shigo zai ragargaza wannan wa mamadi listima al'atuf sannan da kyar aka iya tsunko abin da ya hada al'umma wuri ɗaya suka dunkule suna ta'awun alal birri wa taqawa in ta'addanci ya zo zai dammara wannan zamantakewa da wannan mutunci zai da jama'a ya watsa su su fantsama duniya gudun hijira a tamshi ta tatabattanu uqula ba'd ba'adu shabab al ma mala yace kun ga wannan abin yana faruwa shine lamtam shi ba zai taba kunno kai ba asar na wannan ta'addancin face sai an waye gari ta tabattanu na ba'd ash-shabab al sai ya shiga cikin kwakwalwan 'yan samari waɗanda aka yaudara sun yanke tsammani daga samun arziki sun yanke tsammani daga kaza sun yanke tsammani daga kaza sun yanke sai su rudu nan da nan sai sai ta bannin wannan abu wa man yagarruru bihim da duk wanda zai rudu da su ya biye masu wa yaftilu lahum fi dharwati wal gharib wanda za a waye gari ana ƙara tunzura su da turo musu da kudin ci gaba da abubuwan su fi dharwati a kololuwan hukuma da kasashen turai da waɗanda suke manya ne gharib da kuma waɗanda suke cikin su isu isu daga ƙauye sai ga a samu ba ƙauye tsohuwa tukub tana haɓakawa da taimaka mata addanci za ka yi mamaki sai mu zo cikin karatun kwanakin baya ba mun buga misali da guragu ba da tsohuwa mai sai da dinkin da kuli mai sai da kaɗin suna yi sannan manyan taimakon manyan makamai na zuwa daga manyan ƙasashe manyan ƙungiyoyi da kuma manyan ƙasa ma shi sa jonathan ya ce a cikin gwamnatin shi akwai su mun gano wannan da kyau ko shi kuma obasanje ce ya yi amfani da rikicin boko haram ne a matsayin atm din shi na zirarin 'yan najeriya a yi magani mala ya wahum jami'an fi sakaratil batini su dukkanin matasan da ke yin abin da waɗanda suka rudu da su da ake yaudara da duk gudunmuwan da goyon bayan da ake nuna masa suna da shi suna cikin maye ne na ɓanna ya amahuna suna fagamniya a cikin shi wai za ƙila lahum da malamai za su yi masu wa'azi su ce masu la tufsidu fil ardi kar ku yi ɓanna a bayan ƙasa qalu inna ma na nahnu muslihun za ce ai su masu gyara ne ala Allah ce ku saurara innahum humul mufsiduna ku ne ma'annata walakin la yash'uruna amma ba sa ji a jikinsu cewa su ɓanna suke yi duk yadda ka gaya masa kai ɓanna kuke yi wallahi ba za su gane ba za ce su masu gyara ne za su kashe mutane a masallaci su kashe liman da ladan su kashe mata da yara tsoffi da marasa lafiya su rusa masallaci da makarantu kasuwanni da gadoji makarantu da wajen hudodin jama'a duk wannan bannin idan suna gani suna kallon mai gyara suke yi ba su jin banna suke yi mala ce wasa ya timmal kaza ala tilkal afatil muhulika ya ce tabbas in allah ya yadda za a ga bayan wannan bala'i mai hallakarwa bi iznillah bi ta zafirar juhudil alamiya amma sai kasashen duniya sun ninninka ƙoƙarinsu wa wuliya da kuma ƙoƙarin da ake a cikin ƙasashe wal iklimiyya da kuma yankuna al kamar ka ce yankin afirka asia gabar kun gano nan ad cikin gida al'alamiya ƙoƙarin da duniya take gaba ɗaya wannan sai an nunnun kashi. wa mu'assasatil mujtama'il kafa da kuma ƙungiyoyi na limamai na masu wa'azi na masu taimakawa sai sun ninninka ƙoƙarinsu wal musharakati al-mumanhaja fi bina'i jilil wasati al sannan kuma sai an hada karfi da gwiwa wajen tada wasu 'yan tsaka-tsakiyar matasa waɗanda su ba su da wancan gurɓataccen tunanin sannan kuma tunani na ƙauyenci bai shige su ba kenan in waɗancan a gyara suka wuce waɗannan za su taso zama ba su da problem shi ne abinda muke gaya muku yaƙi ba shi ne kaɗai ba shin an zauna an samar da wannan jilin ana can ana ƙoƙarin gamsar da waɗancan ana ƙoƙarin hana sabi masu shiga waɗanda suka ɗauki makamai kuma ana karawa da su to a nan ƙasa kuma ana ƙoƙarin samar da jil al-mu'tadil kun gano wannan da kyau ko wanda su tsaka tsakiyan maɓannatan suke waka zalika kuma ummatan wasata wal mawatin salih sannan su samu wuri lafiyayye a sa'i fi ilami sha'anin eh, sha'ani dinihi wa kaidati wa ummatihi wanda zai zama a sa'i kokarin shi shine ya haɓaka sha'anin addinin shi da aƙidan shi da kuma al'umman shi dole ɗan adam sai ya zama yana wannan in ya zama yana wannan ya yi nasara ya tsira jama'a mun gano wannan da kyau ku in kana son kai nasara ga mutanen da suke da harkan addini a matsayinka na shugaba ko in ka zo magana da su karka ce muna kokarin mu kaza mu kaza in ka gama sutan, za ka yi gada za ka yi makaranta za ka yi asibiti ba zai ka za ka taimaki addini ba ko aikin banza kake yi saboda addini shine a kan gaba a kowa haka ne sai ka ji shi a gefe sai ka ɗauko ka za ka gina kaza tunanin shi shine kanka kake mashin da kai dan duniya ne Allah ya tsare mana imaninmu jama sakamakon ƙurewar lokaci nan za mu tsaya muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum